ta girgirbo ana sanya leri yawwa amin amin yawwa assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba daya duk masoya na su so Alhaji Muhammadu Dauda ka huti rarara baya goya marayu uban mara uba mai uban ma kai ne uban sa Dauda ubangiji Allah kara ma san ba'iki daukaka Allah kara ma yau ga ni a gidan Muhammadu Dauda na juwar kaza na yaga ta sosai an ballace ra na ji na yi hani'a na ya dawo an jona min ruwa duro daya zan na rarara yake bayan haka ya girbi mau na ga jinin ka ya dan dawo yanzu ga bayin na ga kaban ka takalmin ka sani ba ya cinye ya sine game da zuwa gidan malugu to yanzu na baka bayan ka nika yawo kan bayan kai ba yadda aka matasa suke hawa q kai ma ka hawa a love you matasa suna hawa kin wai eh dai a rage mun hanya in za a rage mun ba eh na wanke kabata a ah, batun shari'a ba an gama batun shari'a ku zo Allah wanda Allah ya baiwa Allah kai kake duk in ka bai mutum mulki mutum ya hasada da kai ya faɗa in kuɗi ka bai mutum haka ya hasada Allah da kai ake faɗa idan Allah ne ba ra ni ma ya bani Allah ba za mu kimi ba alhamdulillah ma sha Allah Allah kara annabi daraja ABC Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ƙarya Allah ka ba mu yi kon guje mata amin Allah ya nuna mana masu daraja mu da daraja a kanmu. Eh. yau shagir girbau eh. ya gano gaskiya eh. Allah ya kara kwanta lafiya ko Allah ya ba ta ikon kyautata marayu Allah ya baiwa jiya lafiya duk wanda yake wannan tafiya ubangiji Allah kara mata ya magana abba ya magana abba takalmi na ya su ne saboda tafiya kwankwasiya yau ga hirarara ya bambari a ah. yi biyu kwankwasiya a wani duniya <laughs>

baki san ba ta yarda da korafi ba. Kuma yi sanadin halakar da sa. Tsararen hujja ba su zo da su ba. Biyu babu ka iske mai da rata. Sai suka faɗi Kano suka kai Kaduna. Ya lusa Kano kuma ba a can suka tare kotu suna da kwana. Kuma yi sanadin halakar da sarki. An yi sun koka wa juna. ya ta yi ba. Ke je kai sinuwar ka a can ba za ta karka.